wanda a cikin shi ne muke kawo mahanga ta masu aƙidar yawaita ta addini kamar yadda muka yi bayani a can baya cewa suna ganin cewa a zamani guda kuma ya zama akwai addinai mabambanta sai suke cewa kowane addini ka bi ka tsira kuma kowane addini ka bi a cikin shi akwai shirya kuma akwai yadda Allah wanda muke kawo ayoyi wanda suka kawo suka kafa hujja da su wanda kuma muke kawo dalilai wanda suke nuna cewa wannan ayoyin ko dai ba su fahimce su ba ko kuma ba su yi masu fassara wadda ya dace ba ko kuma sun bar wasu ayoyin suka ɗauki wasu ayoyin wanda idan ba a haɗa su ba to ma'anar ba za ta fita ba sai ya zamana sun raba su ɗin don ya zamana sun ba su ma'anar da suke so to akan haka ne muka tsaya kan inda muka zo daidai inda muke bayani kan abin da ya shafi alkur'ani mai girma wanda ya kawo ayoyi ko kuma Allah maɗaukacin sarki ya kawo ayoyi waɗanda suke nuna ko kuma suke kira zuwa ga mutane zuwa ga haɗin kai da zama abu ɗaya da kuma rashin rarraba suke kiran mutane zuwa ga dunkulewa da kuma rashin rarraba a cikin addini to mun tsaya daidai inda muka kawo aya ɗin da muka so da mu yi bayani akan kalmar da aka kawo ta Ah, wa kano shi'an din nan to sai ya zama nan muka yi tunanin kawai gara ma dai mu batta kila wani lokacin idan mun zo ah, kan inda ko kuma daidai inda ya dace sai mu bayani akan ta din insha Allah ita wannan kalma ta shi'an din nan wadda wasu suke fassara akan cewa yan shi'a su ne suka zo suka rarraba kan mutane da sauransu wanda kuma ba haka bane ba yawwa an shi'a har kullum suna kokarin ya zama al'ummar musulmi sun zama sun haɗu sun haɗe a guri guda sun samu haɗin kai ba tare da tafiya a cikin saɓani ba shi ya sa ma za mu ga cewa hatta waɗanda ba musulmai ba su yan shi'a suna kira a a iya samun haɗin kai na zama cewa dukkanmu mutane ne a halitta mun haɗar a halitta ta mutuntaka wato kamar yadda imamu ali yake cewa shi mutum ko dai dan uwanka ne na addini ko ko dan uwanka ne na halitta wato in ba ku haɗa a addini ba to kun haɗu a halitta kai mutum ne shi mutum ne to kaga za a iya haɗuwa a yi wasu mu'amalolin sannan kuma ta addini in kun rabu to wannan kuma wani abu ne daban don haka za mu ɗora a daidai inda allah maɗaukakin sarki ya kawo ayar da take nuna cewa dama tun farko asali Allah maɗaukakin sarki ya halicci mutane akan abin da ya shafi fitira ne akan kuma ya kira su akan cewa su kasance akan ita wannan fitira ɗin da ya halicce su akai wadda ita ce tafiya akan daidai da kuma dunkulewa guguda da kuma eh, tafiya akan shi addinin Allah maɗaukakin sarki wanda yake shine addini na gaskiya na haƙiƙa wanda babu ba a san ai saɓani a cikin shi Allah maɗaukacin sarki yana cewa fa'aƙin waje haka hanifa fitratallahi allati fataran nasa alaiha la tabdila lil khalq illa zalika ad-dinul qayyim walakin aktharan nasi la ya'lamun to wannan aya din ita ma ah, a dunkule kawai zamu yi bayanin ta saboda a can gaba akwai bayanin ta daki daki wanda aka buɗa sosai don haka za mu iya cewa a nan allah maɗaukakin sarki yana ba manzo umarni akan cewa ya kasance ya tsaya akan addini wanda yake addini ne na haƙiƙa. addini ne wanda yake gaskiya ce tsantsa a cikin shi wanda kuma fiɗar Allah ce wadda Allah maɗaukakin sarki ya halittu mutum a kai wato shi wannan addini ɗin kenan kuma babu canji a cikin wannan fitira ɗin in aka ga an samu canji to mutum ne a kankin kanshi ya yi wasu abubuwan da ta sa ita fitirar ta yi ƙura kamar yadda muka fassara a baya cewa ita wannan fitira ɗin wato kamar wani magana su ne da allah maɗaukakin sarki ya halitta ya sanya a jikin mutum ya kasance yana tattare da shi a koyaushe ta yadda duk sanda ya ji gaskiya zai wannan magana ɗis ɗin zai zama ya karkata ya ɗauke ta ya koma zuwa gare ta ya yadda da ita sai dai in wasu abubuwa suka zo suka sa fidiran nan ta yi kura to wannan yana iya zama ya zama mutum ya gafala daga abin da yake shine daidai kuma shine gaskiya don haka idan da za a ce yanzu waɗanda suke bin addinin yahudanci za su karɓa addinin annabi isa da ya zo da shi Ah, sai mu ce menene ya kawo haka wannan ya zo ne daga ainihin su abin da suka zaɓa na bin san ransu da kuma zalunci da hassada ba wai fidira Allah maɗaukakin sarki ba ce ta sa suka ƙi ansa wannan addinin da annabi isa ya zo da shi hakanan kuma idan da waɗanda suke bin addinin yahudanci ɗin da kuma masu bin addinin kirista za su ƙin bin addinin musulunci ko kuma za su ƙi an sa addini na musulunci sun ki an shi ne ba don komai ba sabida wannan san ran nasu da suka bi sabida me sabida daga lokacin da Allah maɗaukakin sarki ya aiko wani addini tunda babu shakka akan cewa Allah maɗaukakin sarki shine ya aiko shine ya sauko da addinin yahudanci a asali shine kuma ya sauko da addinin da annabi isa ya zo da shi a asali shine ma kuma ya aiko shi to lokacin da kuma yanzu Allah maɗaukakin sarki ya aiko wani annabi din wanda shine annabi muhammad sallallahu alaihi wa to yanzu wannan addinan da suka gabace shi na annabi isa da sauran wanda suka gabaci annabi isa din to a daidai lokacin da wannan addinin din ya zo na musulunci to waɗannan addinai din ba zai zama an ci gaba da bin su ba dole za a koma a fuskanci addinin musulunci a karɓe shi to idan da zai zama su waɗanda suke bin addinin da ya gabata kamar yahudawa da nasara suka ƙi amsa addinin musulunci to me yasa suka ƙi amsa shi ba wani abu bane ba face sun bi son ransu ne sun bi abin da ya shafi wato abin da rayukansu suke so da abin da rayukansu suke sha'awa da kuma hassada da ƙiyayya da kuma abin da ake cema da asubanci amma ba wai su kafa hujja ba su ce wai fitar Allah ce ta sa haka kamar yadda wasu suke fassarawa wato masu aƙida ta yawaita addini wasu daga cikin suna cewa wai fitar Allah da Allah ya halicci mutum a kanta ta addini ita ce ke sawa mutum ya zama ya karkata zuwa ga wani abu daban wato ita ce ke sa ya tafi ya ainihin ɗauki wasu abubuwa daban to mu kuma sai muke cewa ko kuma malamai waɗanda suke sun na nutsuwa cikin abin da ya shafi ilimi na hakika wanda ke fitar da gaskiya ta hakika to sai suka ce wannan girman kai ne yake sawa da kuma hassada da zalunci shine ke sa mutum ya tafi ya karkata zuwa ga abin da ya shafi kiyayya ga gaskiya wannan shi ne dalili sannan kuma shi ma ta'assubanci yakan sa mutum ya karkata zuwa ga ƙin gaskiya sannan jahilci shi ma yakan kai ga mutum ya karkata zuwa ga ƙin gaskiya amma ba fi'ira Allah maɗaukakin sarki ba ce ba ke sa mutum ya karkata ya ƙi gaskiya ya koma zuwa ga ƙarya wannan ba daidai ba ne ba wannan bayanin nasu yawa don haka sai abu na gaba wanda za mu iya cewa wato su ayoyin da muke bahasi a kai muke magana a kai za mu iya ganin cewa wato suna sun ɗori akan abubuwa guda hudu ne wanda na ɗaya daga cikinsu akwai cewa idan da Allah maɗaukakin sarki ya so to zai sanya mutane ya zama sun ɗoru a kan abu guda sun anshi addini sannan sun kasance abota addini sun tafi a kan abu ɗaya ba tare da an samu wani ya fita daga cikin wannan abun ba wato gabaki ɗayansu sai su haɗa kan abu ɗaya su tafi ba tare da an samu wani ya karkace daga wannan abun ɗayan ba sai ya zama me sai ya zama wato ba za a taɓa samun ikhtilafi da saɓani ba a cikin al'amari na addini ba za a taɓa samun rarraba ba a cikin mutane da kuma cikin addini ba za a taɓa samun rarrabuwa ta addini ba kamar yadda Allah maɗaukakin sarki ya ce walau sha'a rabbuka la ja'alan nasa ummatau wahida walau a rabbuka la ja'alan nasa ummatau wahida to wannan shine abin da Allah maɗaukacin sarki ya faɗa cewa da Allah ya ga dama ya so mashi'ar shi ta so sai ya zama ya sanya mutane akan abu guda ɗaya ya zama su al'umma ne guda ɗaya ba wani wanda zai zama ya kauce daga abin da Allah maɗaukacin sarki ya ɗora shi eh, ya akan shi ɗin kowa zai tafi akan abu ɗaya ne rak ba tare da wani ya karkace ba ko da da kwayar zarra yawa da Allah ya so zai iya yin hakan sannan aya ta gaba kuma he take cewa walau sha'a walau sha alhadakum ajma'in wato da Allah ya so sai ya zama ya sanya ku ya shiryar da ku ga baki ɗayanku ya zama ba wani wanda zai bi hanya tabata dole kowa kawai zai mai zai zama ya bi hanya ta shirya saboda Allah maɗaukakin sarki mashi'an nan tashi wadda tafi mashi'a ta kowa za ta ɗora mutum ba tare da yana da zaɓi ba a kan shirya wato za ta ɗora mutum a kan shirya ko yana so ko bai so zai zama shi shiryayye ne. aya ta gaba kuma take cewa walau sha Allahu lahadan nasa jami'a da Allah madaukakin sarki ya so da ya shiryar da mutane ga baki ɗayansu ya dora su akan abu guda ɗaya ya zama ba wani wanda ya karkace to amma kuma a Allah ba haka ta kaddara ba wato Allah maɗaukakin sarki ya bar mutane akan bis akan zaɓi wannan bahasi ne na jabar kenan da zai zo wato da ikhtiyar wato Allah maɗaukakin sarki ya so ne ya zama ya ban mutane ba shi a shi haka ta so A kan mutane ya zama kowa yana da yanci da zaɓi a kan abin da yake so ya yi sai Allah maɗaukakin sarki kawai dai ya ya aiko da annabawa kuma ya bayyana ma mutane abin da ya shafi me abin da ya shafi ga gaskiya ga karya ta yadda ya zama a mutum shi kuma sai ya kalla ya zaɓa da kan shi abin da yake so ya bi kuma abin da yake so ya tafi a kai a daidai wannan lokacin ne sai ya zama mutum ya yi abin shi bisa yanci bisa zaɓi sai ya zama allah maɗaukakin sarki kuma ya hukunta mutum a bisa abin da ya zaɓa da kanshi ba tare da ya zalunce shi ba so wannan shine hikimar allah maɗaukakin sarki sai abu na biyu kuma eh, na daga abin da ayoyin nan suke magana a kai shine eh, saboda Allah maɗaukakin sarki ba shi a shi ta riga ta gabata akan cewa ya zama ah, ba wai ya tsarkake mutane ba ne ba baki ɗayansu ya zama ya sanya su akan addini sai ya zama na me sai ya zama na ba su iya samun saɓani a tsakaninsu ba a'a Allah maɗaukakin sarki ba haka ya so ba bai so ya zama ya sanya mutane ya zama ba wani saɓani a cikin su ba a'a shine Allah maɗaukakin sarki ya ce me ya ce wala ya zaluna mukhtalifin ba za su kasance ba za su bushe ba suna masu saɓani to amma wannan saɓanin kada mu ce wai Allah maɗaukakin sarki ya ɗora su akan cewa yanzu dolan dolan dole shi haka yake so su saɓanin a'a Allah maɗaukakin sarki ya bar su ne akan wannan yanayin da su mutane a kankin kansu suke karkata zuwa ga wannan saɓ saɓani ɗin wanda zai kasance sun zaɓe shi sun kasance a cikin saɓanin ne sakamakon abin da muka faɗi na baya na abin da ya shafi girman kai da kuma zalunci da ainihin abin da ya shafi ta'assubanci da kuma jahilci duk waɗannan abubuwan suna kawo irin wannan amma kuma akwai saɓani wanda yake shi kuma Allah maɗaukakin sarki ya halicci mutane a kai wanda muka yi bayani a baya cewa ba za su iya rabuwa da shi ba shine saɓani na abin da ya shafi al'amura na tafiyar da rayuwa wannan kam ba za su iya ainihin abin da ya shafi eh, kauce ma wannan ba ah, don haka ah, sai abu na uku wanda shi ma Allah maɗaukakin sarki wanda yana daga cikin abubuwan da ayoyin suka yi bayani a kai shi ne cewa Allah maɗaukakin sarki ya ware wasu mutane waɗanda yake su su kaɗai ne kawai za su iya kasancewa ba a cikin wannan rarrabar ba ba a kuma cikin wannan saɓanin ba inda Allah maɗaukacin sarki yake cewa illa marrahima rahima rabbuk sai dai waɗanda Allah maɗaukacin sarki ya yi rahama to su wanda Allah maɗaukacin sarki ya yi rahama su ne waɗanda za su kasance a cikin abin da ya shafi wato a ah, cikin rahama ɗin ta Allah maɗaukin sarki wanda kuma rahama ta Allah maɗaukin sarki shine ne shine rashin saɓani kasantuwa cikin rashin saɓani su kuma Allah maɗaukin sarki ya ware su ne domin su sun zaɓi kar su kasance cikin saɓani ɗin domin ayyukansu masu kyau domin rashin zalunci da suka da suke yi da rashin ƙeta da rashin ta'assubancin su don haka za mu takaita anan za mu je hutun rabin lokaci idan mun dawo sai mu ɗora daga inda muka tsaya muna fatan ba za ku yi nisa da abubuwan kallon ku ba sai mun sake dawa insha Allah masu kallon mu za mu ɗora daga inda muka tsaya muna fatan kuna nan kusa kuma ba ku yi nisa da abubuwan kallon ku ba muna daidai inda muke bayani a abu na uku wanda su waɗannan ayoyi suke magana a kai ne cewa na ukun shine cewa a waɗanda kawai zai zama ba za su shiga cikin wannan saɓanin ba wasu mutane ne wanda allah maɗaukakin sarki yake ɓance su da rahama ko ba haka ba wato rashin saɓani rahama ne rashin saɓani rahama ne da allah maɗaukakin sarki yake keɓanta wasu da ita kuma ba wai ya yi son kai ba ne ba ya ware wasu ya zamana su ya keɓance su da rahama ɗin ta rashin saɓani ɗin da ta eh, rashin shiga cikin wannan rarrabuwa ɗin a'a ba son kai ba ne ba su waɗannan mutane ɗin su ne suka tsarkake ayyukansu suka bi Allah maɗaukakin sarki ya bi ba sa bin son ransu suka kauce ma zalunci suka kauce ma ƙeta suka kauce ma hassada suka kauce ma abin da ake ce ma ta'assubanci suka kauce ma abin da sannan kuma suka kasance sun fidda kansu sun yi ƙoƙari sun rika neman sani ba su yadda suka zauna cikin jahilci ba to masu waɗannan sufofin sai Allah maɗaukakin sarki ya kasance ya keɓance su da ita wannan rahama ɗin wadda muka ce rahama ɗin rashin saɓani ne sai Allah maɗaukakin sarki ya ce mai illa man rahima rabbuk sai dai waɗanda Allah maɗaukakin sarki ya yi marhama wato ya kasance su ya masa rahama da rashin shiga cikin wannan saɓani ɗin inda Allah maɗaukacin sarki yake cewa fahadallahu alladhina amanu limakhtalafu fihi min haƙƙi, bi idnihi ah, sai Allah maɗaukacin sarki ya shiryar da waɗanda suka yi imani a cikin abin nan da suka yi saɓani a cikin shi da izinin shi ba da izinin wani ba ya yi haka ne da izinin shi wato shi ne ya so ya yi sai ya kasance ya yi masa rahama ya sanya su cikin wannan rahama ɗin ta rashin rarrabuwa da saɓani sakamakon ayyukansu masu kyau wannan shine abu na uku sai abu na hudu kuma wanda su mutane suka kasance akai wanda ita wannan ayoyin suke magana akai shine akwai cewa su mutane allah maɗaukakin sarki ya halice su ne saboda rahamar shi Eh, wato wali zalika khalaqahum wannan rahama din da muka ce illa man rahima rabbuk to saboda haka Allah madaukakin sarki ya halicci mutane saboda ya masa rahama saboda rahama shi sai ya halicci ya halicci su mutane din to sai mu ce shi wannan zalika din da aka kawo sai mu ce ishara ce zuwa ga zuwa ga rahama Allah maɗaukakin sarki ba kamar wasu yanda suke ɗauka ba cewa ishara ce zuwa ga saɓani yawwa idan muka ce ishara ce zuwa ga saɓani to zai ba da wata matsala wadda ba za a iya toshe ta ba wadda za a jingina ma Allah zalunci sabida me sabida wai an ce Allah maɗaukakin sarki ya halicci mutane akan dolan dole su tafi a cikin saɓani na addini kenan mutum ba zai iya kauce ma ya na cikin rarrabuwa da saɓani ba dolan dole shi ma ya kasance cikin saɓanin kenan to wannan hakika Allah maɗaukakin sarki bai halicci mutane ba akan cewa dole sai sun kasance suna rarrabuwa kai suna saɓani a cikin addini Allah bai halicci mutane akan wannan ba sai dai Allah maɗaukakin sarki ya halicci mutane akan abin da ya shafi a saɓani na al'amura na rayuwa kamar yadda muka yi bayani a baya na bambanci na mutane wani malami wani kuma jahili wani malami wani mai neman sani wani kuma zai kasance malami ne babba wani kuma malami ne karami wato wani malamin ya fi wani malam wato daraja daraja dai ta abin da ya shafi ilimi da matakai matakai sannan a halitta akwai abin da ya shafi mala'iku akwai kuma annabawa akwai kuma waɗanda ba annabawa ba wannan shi ma duk daraja daraja ne na mataki na abin da ya shafi halitta ta Allah maɗaukakin sarki ba za a iya kauce ma wannan ba a ce kowa sai ya zama annabi sai ya zama ba daraja daraja kenan sai ko kuma a ce kowa mala'ika ne ko kuma kowa malami ne ko kuma kowa mai kuɗi ne ko kuma kowa talaka ne wannan ba za a iya kauce ma wato saɓani na daraja-daraja ta halitta da Allah maɗaukakin sarki ya yi ba na irin wannan saɓani ɗin. so don haka sai muka ce shi wannan zalika yana komawa zuwa ga rahama ta Allah ne wato wali zalika khalaqahum wato akan wannan ne Allah maɗaukakin sarki ya halicce su su mutane ɗin. akan mene akan rahama wato sabida rahama Allah maɗaukakin sarki ya ya halicci su mutane ɗin. amma ba za mu ce zalika yana komawa zuwa ga me zuwa ga ainihin abin da ya shafi Eh, ikhtilafi ba wato saɓani da rarrabuwa ba saboda ma'anar da za ta bada shine cewa allah maɗaukakin sarki ya halicci mutane a kan abin da ya shafi ikhtilafi abin kuma zargi wanda shi kuma allah maɗaukakin sarki yana zargin saɓani a cikin addini hakika saɓani da rarrabuwa a cikin addini abin zargi ne kuma Allah maɗaukakin sarki ya zargi masu wannan hannun mun kawo ayoyi a baya wanda Allah maɗaukakin sarki yake tuhuma kuma yake hani akan rarrabuwa sannan kuma yake kira akan haɗin kai da zamuwa abu guda ɗaya to wannan kenan wannan kuma shi ikhtilafi kamar yadda muka ce na saɓani wanda yake na abin yabo eh, na zargi kai wato ikhtilafi na zargi mun ce ya faru ne sabida mai sabida tasirin hassada da zalunci da girman kai da keta da kuma abin da ya shahi asubanci da kuma jahilci wanda kuma allah maɗaukakin sarki baya buƙata irin wannan safa ne ɗin to don haka za mu iya cewa ba mu dai hai wala yau za mu iya takaita shi akan wasu abubuwa guda kamar biyar haka cewa allah maɗaukakin sarki wato ba wai ya so ne ya zama ya halicci wato mutane bane ba akan ya zama sun tafi akan abu ɗaya rak ƙwara ɗaya tilo akan cewa me akan cewa wannan abun dole su tafi a kai kamar abun da ya shafi al'amura na rayuwa a ce kowa dole ya tafi akan wannan yawwa Allah bai yi wannan ba yawwa sannan kuma a addini ɗin za mu iya cewa su mutane a kankin kansu za mu iya ganin cewa suna tafiya akan abin da ya shafi saɓani mabambanta a cikin addini yawwa amma kuma duk da tafiyarsu akan saɓani mabambanta ɗin to ba shi ne kuma ke cewa ya nuna hakan wato ya nuna cewa addinan gaba ɗaya kowanne akan gaskiya yake ba wannan yana da bambanci za mu bayani shi ma a gaba sannan kuma sai abu na biyu wanda shi ma duk cikin bahasinmu ne da muke yi a kai cewa shi ikhtilafi wanda yake sabani ne wato ah, wani abu ko kuma in ce rarraba da kasancewa mutane su zama mabambanta a cikin al'amura wani lokacin zai iya ɗaukan a cikin al'amura na rayuwa ne wannan mun ce ba matsala a cikin shi amma ikhtilafi na abu na saɓani wanda yake na cikin addini ne to wannan wani abu ne wanda yake Allah maɗaukakin sarki baya son shi kuma abin zargi ne. sai abu na uku wanda shi ma duk cikin bahasanmu ne da muke yi za mu iya ganin cewa ita wannan aya ɗin da muke magana a kai lallai yadda ta kawo za mu ga cewa tana magana ne kan cewa lallai akwai za a iya samun yawaita ta addini yawwa amma kuma ba tana nuni a kan cewa dukkan addinan ba da kuma dukkan yawansu wato dukkan addinan duk da yawan nan nasu da suke da shi kuma a ce dukkan su kowanne akan gaskiya yake wannan ba shi ne manufa ayan ba wato in ta yi nuni akan abin da ya shafi cewa za a samu saɓani na addini to wannan nuni ne cewa mutane za su iya kasancewa a cikin wannan yanayi din wato akwai yanayin da za a samu mutane shine ne shine za su kasance a cikin saɓani za su dinga saɓani lallai allah na ba da labarin abubuwan da suke faruwa a cikin mutane da abubuwan da suke faruwa a duniyan nan gaba gabaki daya amma kuma dan ayat ta ce za a samu saɓani a cikin addini ba kuma kenan ta ce dukkan addinan kuma akan gaskiya suke ba abu biyu ne addinai masu yawa addinai kuma ba lallai ba ne ba masu addinan masu yawa su kasance kowanne a cikin gaskiya yake don haka magana biyu ce. sai abu na hudu za mu iya ganin cewa wato ita ayan ma in muka kalle ta muka yi nazari a kanta da kyau da kyau za mu ga cewa tana zargi ne akan saɓani ɗin da rarrabuwa ɗin da rashin haɗin kai tana zargi ne a kai yawwa sannan kuma abu na biyar za mu iya ganin cewa ita ainihin wannan aya ɗin idan muka kalle ta da kyau ta ce me tana bayyanar da abin da ya shafi yawaita na addini yawa sannan kuma ba tana bayyanar da kamar yadda muka ce ba eh, gaskiyar kowane addini a'a sai dai take cewa ma illa man rahima rabbuk yawa sabida me in muka kalla za mu iya ga cewa su masu aƙida ta yawaita addini da suke cewa kowane addini gaskiya ne a kuma zamani guda duk yawan addinan da ake da su a zamani guda duk gaskiya ne zamu ga sun cakuɗa al'amura guda biyu ne yawa sun cakuɗa ma'anoni guda biyu ne ko ba haka ba saboda Allah maɗaukin sarki ya ce illa man rahima rabbuk sai wanda Allah ya marhama ne zai me zai zama zai kasance ba cikin saɓani ba to ko kenan zai zama shi saɓanin abin zargi ne saboda rashin rahama ne kasantuwa cikin saɓani to in rashin rahama ta kasance ita ce kasantuwa cikin saɓani to ya ko allah maɗaukakin sarki zai yadda da rashin rahama ɗin to kuma shi kuma ya halicci mutane akan haka ɗin sai ya kira ta da rahama halittar mutane rahama ce su kasance ba cikin saɓani ba so kaga kenan su sun cakuɗa abubuwan ne sun ɗauki ma'anoni da yawa sai suka caccakuɗa su suka hargitsa su yawa idan haka ita ayat tana magana ne kan abin da ya shafi mai cewa za a iya samun yawaita addini amma ba tana magana ba ne akan cewa dukkan addinan kuma akan gaskiya suke dole hanya allah guda ɗaya ce yawwa siratul mustaqim hanya ɗaya ce hablillahi matin hanya ɗaya ce har zuwa ga allah maɗaukakin sarki sai abin da ya shafi ah, ita kuma aya ta 32 eh, ta cikin suratun rum ita ma in muka kalle ta ta zo da bayanai ne wanda idan muka kalle ta za mu iya ɗaukanta mai bahasi a kanta mu bayyanar da abubuwan da take tattare a ciki wanda in muka kalle ta za mu iya ga cewa kamar yadda Allah maɗaukakin sarki yake cewa wala ta takunu minal mushrikin minal ladhina farraqu dinahum wa kanu shi'an kullu hizbin bima ladaihim farihun Allah maɗaukakin sarki yake cewa kada ku kasance daga cikin mushrikai suwaye waɗannan mushrikai ɗin su ne waɗanda suka rarraba addininsu suka kasance ƙungiya-ƙungiya suka kasance kashi-kashi suka kasance jama'a-jama'a yawwa sai ya ce kulle hizbin bima ladaihim farihun wato kowace jama'a tana alfahari ne da abin da take a kai to kun sai mu ga cewa hani ne Allah maɗaukacin sarki ya yi wanda mushrikai su sun kasance akan wani abu wanda Allah maɗaukin sarki ya ce ku musulmai ku kasance akan wannan abin da suka kasance shi ne me shi ne rarrabuwa a cikin addini da zama kashi-kashi da zama ƙungiya-ƙungiya wancan ya ja can wancan ya ja nashi can wancan ya tsaya can ya ce ni ne kaza ko ni kaza nake gani wancan ya ce shi kaza ne ke gani to Allah maɗaukakin sarki ya ce wannan sifa ce ko kuma aiki ne da mushrikai suka yi to ku kak ku kasance a cikin irin wannan aikin da suka yi yawwa kada ku kasance Allah maɗaukakin sarki sai hani akan wannan sai zamana me sai zamana za mu iya ganin cewa ah, su waɗanda suke eh, ainihin kira akan yawaita ta addini din. suna cewa wani lokacin wai shi mutum yana wato karkata a bisa yawaita ta addini ne daga me daga ainihin fitira wato fitiran mutum ita ce take tafiya ta karkata zuwa ga ainihin rarrabuwa ɗin wanda idan muka kalli wannan magana ɗin ita ma tana da buƙatar mu tsaya mai tunani a kanta ta ya za a yi Allah maɗaukacin sarki ya yi hani da saɓani kuma sai a ce fitira kuma tashi wadda Allah maɗaukacin sarki ya halitta mashi ɗin ita ce ta take karkata zuwa ga saɓani ɗin ko kuma zuwa ga yawaita ta addini ɗin ko zuwa yawaita akan rarrabuwa ɗin ta wannan magana ɗin tana da buƙatar mu warware ta da kyau wanda ta iya wa yanzu saboda ƙarancin lokaci ba za mu iya warware ta da ainihin kyawun da ya kamata ba ta yadda za a iya fahimce mu da kyau amma idan muka zo zama na gaba insha Allahu za mu ɗauki wannan magana ɗin da muka tsaya a kai mai bayani akan ta daki-daki wanda zai nuna mana cewa lallai ainihin maganar da suke yi su waɗannan mutane ɗin ba gaskiya ba ne ba kuma ba su da dalili wanda yake za a iya yadda da shi. Ah, kuma daga can baya ma mun ɗan yi wasu bayanan wanda in mutum ya yi tunani akan abin da ya ji a can baya shi ma zai iya warware mashi wannan shubahar da suka kawo amma duk da haka za mu ƙara ɗauka mu ƙara bayyanarwa da ƙara fito da komi fili don ya zama an samu fahimta cikakkiya ingantacciya wadda ta hito daga masana waɗanda yake ba sa ɗaukan san rai ba sa kuma tafiya zuwa ga abin da ba shi ne hakikanin abin da ilimi da kuma abin da gaskiya ta zo da shi ba za mu takaita a nan muna fatan za ku ci gaba da kasancewa da mu a cikin wannan tasha mai albarka ta alwala tv hausa domin amfanuwa daga shirye-shiryen da muke kawo maku wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh